za mu ji kuma bayani na wanda ya ƙi ɗaukan aiki ya ɗaukan mutumin da ya nemi a ɗauke shi aiki aiki kamata ya yi wanda ya nemi aiki kada ɗauke shi to amma kowane irin aiki musamman ma irin wannan zamani wanda aikin ma sayensa ake yi ba wai nemansa ba ma yanzu mun wuce nemansa a'a sayensa ake yi aikin ma sayansa ake wani abin takaici hatta cikin yan majalisu da su suke raba aikin wasu daga cikin su in sun karba sayarwa suke wa iyaz billahi to wannan kuma ba yana gwada haramcin neman aiki ne ba domin mu a irin kasar da muke zaune tsarin ne ya halatta wa mutum cewa ya nemi aiki wanda sannan kamar yadda neman mukami ne ba za ka ce mutum in ya nema ya yi laifi ba in dai har ya san ya cancanta yana da manufa mai kyau akan neman nasa akwai abin da ke so ya haƙaƙa ya cimma na kyakkyawan ƙudurori wa al'umma ba laifi tun daga annabin allah annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ija'alni ala khaza'in al ni inni hafizun alim ka ɗora na akan gudanar da taskar ƙasa don zan ba ta kariya zan kiyaye kuma ni masani ne akan wannan harka saboda haka dole mutum ya zamto cewa yana da masaniya yanzu fi sabilillahi haka kawai idan mutum na kusa da wani mahukunci gwamna ne shi ko shugaban kasa kawai sai ya ce a ba shi matsayin zamtowa dan majalisar kasa ya je ya ta dumama kujera bai kaddamar da kowane bil ba kawai shi dai na samun kuɗi na tarawa kaga hatta a duniyance ya ci amanar duniya ya kuma ci amanar al'ummarsa ya ci amanar Allah bai kamata ba duk wanda ya san ba gwani ba ne ba ba ƙwararre ba ne ba kan wani abu ya nema shi ko liman ne liman ne aka ce an naɗa ka shi sa kaga a musulunci ba wani maganan gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce iyalansa danginsa su ne za su gaji annabtarsa ba sai ce a'a sai wanda ya nema ya samu na ilimi sai ce al'ulama'u warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafiri kaga ba maganar liman ya mutu ba wa ɗansa ana tarjima tsakanin wai yanzu ladan ma wai rigima ake yi shi ma sai dai a ba waɗansa aina aka samu wannan musulunci ko da a tarihin musulunci an samu wasu daga cikin sarakuna sun yi a da to ai duk abin da sarakuna suka yi ba dole ne zamto cewa daidai ba sai abin da ke kan doron alkur'ani da hadisin manzon Allah manzon Allah ya ce kan shugabanci inna hala amana wa inna ha yawmal qiyamati la khizyun wa nadama shugabanci dai amana ne amma ranar gobe kiyama mafiya yawan waɗanda suka yi jagoranci nadama da hasara da kaito da kuma da na sani za ta koma musu allah ya kiyashe mu